Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumi su da zarar mun ɗora. Majalisar wakilan tarayya ta ce ba za ta iya hana Muhammad jika Kazauri aikin binciko zargin badakalar kuɗi da aka tafka a bankin CBN ba. Jaridar The Cable ta ce Right Honorable Femi Bajamiya Mila ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai bayan ya gana da mai girma shugaban ƙasar Najeriya a fadar Asobila. Honorable Muhammad Gudaji Kazauri yana ikirarin kwamitin su ya gano wasu kuɗi da aka karkatar a bankuna. Fadar shugaban ƙasa ta batun da fadar shugaban ƙasa ta musanta zargin. a matsayinsa na shugaban majalisar wakilan tarayya bajabiya mila ya ce ba su da hurumi akan aikin da aka bai wa kazaure domin bai shafi majalisa ba rafil bajabiya mila ya ce yan majalisar tarayya za su iya tsoma bakin su ne idan kazaure amfani da karfinsa ya murkushe kwamitinsa an rawaito bajabiya mila yana cewa ba daga majalisar wakilan kasar nan zargin da gudaji kazaure yake yi ya samu asali ba ya ce wannan ba aikinsu ba ne bajabiya mila ya ce da suka tuntubi wasu yan kwamitin da kazaure yake saka sakatare an faɗa musu cewa shugaban ƙasa ya rusa kwamitin ko makamancin haka a rahoton jaridar punch shugaban majalisar ya faɗa manema labarai a ranar talata cewa nauyin binciken da yake cewa yana yi yana hannun kazaure garba shehu ya shaida cewa an ruguza kwamitin nan da ɗan majalisar mai wakiltar mazaɓar roni gwiwa 'yan kwashi da kazaure yake takama da shi